Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. Sai tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. kana da Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare na yau litinin 18 ga watan nuwambar shekara ta 2019 yusuf aliyu harande ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye. Idan muka shiga cikin taskar rahotannin kuwa, za ku ji cewar shugaba Muhammadu Buhari na shirin sa hannu akan wata dokar hana ba haya a bainar jama'a, wanda hakan zai zama babban laifi ga masu aikata hakan. Wasu jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da kulle shugaban jam'iyyar adawa da aka yi a jamhuriyar Nijar. Wanda a kan shi nema za mu buɗe layin wayarmu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Wayya kuke kallon matakin da hukumomi suka yi suka ɗauka na ainihin kamashi wannan shugaban jagora na wannan jam'iyya ta adawa hamma amadu lambar dai kamar kullum alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar daga bisani muna tafa da labarun wasanni amma duk a takaice amma kafin nan sai a gyara zama don indo ta kamuna labaran duniya jama'a masu sauraro barkamu da dare ga labaran duniya Wannan shine mako na biyu da 'yan kwamitin Majalisar Amurka da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump za su ci gaba da sauraron bahasi, inda ake kyautata zaton wasu manyan shaidu za su ba da bahasi kan yadda shugaba Trump ya ingiza Ukraine ta yi bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa ɗan jam'iyyar Democrats a zaben da za a gudanar a baɗi kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden yayin da ya dakatar da ba da tallafin soja ga Ukraine. wasu jami'an gwamnati takwas na da da na yanzu za su bayyana a gaban kwamitin binciken sirri na majalisar a babin zaman sauraron da za a yada a kafar talabijin inda za a saurari bahasin gordon sunderland kuma ɗaya daga cikin manyan shaidu inda ake kyautata zaton cewa jakadan amurka a ƙasashen turai kuma zai gabata a gaban kwamitin a ranar laraba. a bahasin da ya yi wa kwaskwarima ya bayar cikin sirri sunderland wanda ya taba baiwa kwamitin yakin neman zaben trump dala miliyan guda gabanin trump ya zaɓe shi a matsayin jakadan amurka a kungiyar tarayyar turai a brussels ya ce ya yi gargaɗi wa wani hadimin shugaban ukraine volodymyr zelensky a farkon watan satumban bana cewa ukraine ba za ta samu tallafin sojan da take bukata daga amurka ba har sai in shugabansu ya amince ya kaddamar da bincike akan biden rasha ta hananta wato rasha ta hananta wa ukraine jiragen ruwanta guda uku da ta kwace kimanin shekara guda kusa da gabar tekun ukraine a crimea crimea inda moscow ta maida na wato inda moscow ta yi kaka gida ba tare ba bisa doka ba tun shekara ta 2014 a wata sanarwa da ta fitar a yau litini ma'aikatar wajen moscow ta ce ta hananta jiragen ne bayan kammala bincike dangane da zargin da ake yi cewa ukraine ta ketare iyakar moscow ba bisa ka'ida ba da kuma ci gaba da kasancewarta a ƙasa rasha a wani saƙo a yanar gizonta ma'aikatar tsaron ukraine ta tabbatar da cewa an hananta mata jiragen ruwan guda uku. Masu sauraro labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Wato shugaban jami'ar nan da masu zanga-zanga suka mai da ita tungarsu ya ce ya kulla wata yarjejeniya da 'yan sanda da suka kewaye jami'ar. Tang Jingguang ya ce haka zai baiwa ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka makale a cikin makarantar damar fita daga makarantar cikin kwanciyar hankali ba tare da fuskantar matsala daga 'yan sandan ba. Tan ya bayyana cewa hukumomin 'yan sandan sun ba shi tabbacin cewa sun dakatar da yin amfani da karfi na wani lokaci muddin masu zanga-zangar ba za su tada rikici ba. Tan ya ce hukumomin 'yan sanda sun ba mu izini mu bar ku ku fita daga harabar makaranta cikin lumana kuma da kaina zan raka ku caji ofis don tabbatar da an yi muku adalci. Har yanzu dai ba a san takamaiman lokacin da wannan yarjejeniya zai fara aiki ba. da ƙarshe wata babbar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a yau litini ta ce mummunan harin da aka kai wa masu zanga-zanga a sudan a watan yunin bana yana iya zama take haƙƙin bil'adama ƙungiyar human rights watch ta fitar da wani rahoto mai taken suna ta cewa a kashe su mummunan harin da aka kai wa masu zanga-zanga a hartum rahoton mai shafi hamsin da tara yana kunshe da duk wani cin zarafin da jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zanga tun daga farkon zanga-zangar a ranar uku ga watan yunin wannan shekara ta da goma sha tara har ya zuwa ta a hartum hakanan ma rahoton ya nuna yadda cin zarafin da jami'an tsaron suka yi ya kai ga harin watan yuni da farko dai mutane sun nuna kin amincewarsu ne da ƙarin farashin kayan masarufi inda daga bisani kuma suka koma kan ƙin amincewa da tsawon mulkin umar albashir na shekaru talatin. gaida Indo e. labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To daga labaran duniya bari mu tsanduma cikin duniyar rahotanni. Inda za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya na wani yunkuri na haramta ba haya ko fitsari a bayyanar jama'a. nan ba da jimawa ba shugaba muhammadu buhari zai rattaba wa dokar hannu ministan ruwan najeriya injiniya suleiman adamu ya yi wa muryar amurka ƙarin haske a kan wannan ƙudurin. a gaskiya dokar ta yi amma a irin ta majalisa ke kuma ana kira abin da duka cikin kona kamar umarni ne da shugaban kasa ya bayar ko zai bayar na sa hannu a kan wani to abin yana tafiya ta ba haya a ko'ina ta zama annoba a kasar kuma najeriya ita ce kasa najeriya ta kai akan kasashe a afirka gaba ɗaya da ake yin najeriya ta ta ba haya ina mutane ba sa ba sa amfani da ban aiki da sauransu akwai al'ummar ma da kwata-kwata ba su al'adar su ba gina ban aiki na da ta so ba a cikin lissafin su to abin da ake so dai ba wai wani abin da kawo mutane an yi musu bulala a kabin da daga farko an da son dai mutane su canza halayensu masu da ke wannan biya su dora su san amfani su da gidan aiki ne a kusa su amfani da shi sannan su gina mai ɗakuna a gidajensu to amma dole a tafi da dokar abin da ke kasar kusa da ɗaya shi ne ta kaddamar da wannan shirin na wato yaki da yin da haya a ko'ina na biyu za ta umarci da wato ma'aikatan gwamnatin tarayya a kuma cewa su ba da ingantattun kuma a yadda suke da asibitoci da makarantu da ofisoshin gwamnati ma ana bukatar kuma cewa ba su shaguna da sauran su suna su gidajen mai da sauran su zama da su ma sun bayar da jama'a dama mutum ya zo a matsaya da zai zama akwai dama akwai wato toilet ba suna na yadda jama'a ko na waje da ko da kuma a wuri ba ya ce shiga su amfani da su to shi ne su da wannan tsari ya ɗauka akwai kuma wasu tsare-tsaren yadda za a tafi da rakin da kuma cewa cewa ana bukatar cewa najeriya ta zama an daina wannan tafiya da zai zuwa shekara ta dubu da ashirin da biyar shi ne abin da wannan executive order ta tabbatar kan amma yin dokar da cewa a kama mutane masu da'a da sauransu wannan alhaki da aka tsoro ya zai koma kan jimuri ya ci doka a kan cewa yanki eh, ba a titi laifi ne amma muna fatan kuma cewa jimuri da kananan hukumomi kamar mutum bakin tare a abuja cewa za a inganta zan bakuna a wurare da da yadda mutum da akalla zai samu wuri tsawon haka din in na yi wa'annan akwai ban ɗaki kusa da kai ka je ka shiga ban ɗaki ba haka zai kai baya a wani da ta tana da tana da laifi a can dan ne za a yi abin da ke akwai tsare-tsare a cikin da tafi da gidan har zuwa shekara. ta ana iya cewa akwai wani tsari da gwamnati take da shi wanda za ta magance wannan musamman a gurare da suka shafi inda jama'a ke taruwa kamar kasuwanni kasuwanni da tashoshin mota akwai wani tsari na musamman da gwamnati za ta yi domin tallafa ma waɗannan wurare su ainihin kawo ƙarshen wannan matsala? kwarai da gaske ta da aka ga tashoshi da kasuwanni ya kamata su ke yi ya kamata a ce suna sun sun cin wani yunkuri na tabbatar da cewa a gida a irin wa'annan wurare da wuraren shakatawa kamar yadda ka faɗa a cewa ana abin kamar da ake a ko'ina a duniya su ma sun yi wannan sannan akwai kamfanoni masu zaman kansu da muka jawo su cikin al'amari wanda su kansu muna muna so da kansu da da gudunma wajen wannan cewa za su iya samun wuri ko makaranta ko asibiti ko kai da Allah ya hore maka mutum kana da ɗan a tsarin tsara a hannunka kana iya zuwa ku ce ke iya rage makaranta da ko idan inganta wannan makaranta da sauransu akwai irin wannan tsare-tsare sannan kuma kamar da kusa ne ku da kuke da amal ai idan a kuna ba da zaka yi ta ajiye da kwandala ko ku shiga ka amfani da shi wanda shi ma ya zama kamar sana'a ce da mutum ko kuma hanyar samun kuɗi da kuɗi. To a ah, injiniya Suleiman Adamu kenan ministan ruwa a Najeriya. Daga batun tsabta sai na zamantakewa inda mahukunta a jamhuriyar Nijar suka gurfanar da shugaban jam'iyyar adawa Hamma Amadu gaban kuliya wanda yanzu haka yake gidan kurkuku. Ga, wakilin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sulaimu Barma ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar ta Nijar. To ni suna na Abdulkadir Muhammad wanda kusan da suna mai dalili namu. Ba ni tammahar kamar wata ƙiyayya ce ko wata hamayya ko wata rashin jituwa tsakanin bangarorin biyu. Illa dai iyaka kamar al'amari ne na shari'a. To ita kuma ka san an ce sabanin hankali ce. To kuma idan mai bibiya kafofin sada zumunta na zamani ya lura dama an san hakan ga al'amarin za ya kasancewa inda ma wasu ke kwatanta kamar eh, wata shiryayya ce aka yi dama abun ana ganin kamar hakan gani za ya kasancewa inda ka gani masu sharhin al'amuran yau da kullum eh, suna yi wasu suna kwatanta ma kamar ba wai wani abu ba ne dai illa iyaka abin da ake ce ma formalite a turance eh, an ce shi da kanshi ya ce za ya zo kuma za ya mika kanshi a gaban shari'a kenan soye ga zomo aka yi laba sunana nura mazaunan birnin yamai eh, wannan zuwa na shugaban 'yan adawa ha muhammadu haka da ya yi ya kyauta ma kanshi saboda ita doka eh, idan ka take ta sa a yi ma hukunci daidai laihinka saboda ba shi kadai ba ne eh, akwai saura da sun ka yi zaman wakahi irin nashi lahi wannan tsakanin shi da kotu ne wannan mai tsakanin shi mu'amalar shi da yan yan yan siyasa ne wannan babu wani ba tsakanin su wannan tsakanin shi da kotun kasa ne ba mu san abin da eh, za ta kayawa gaba ba mu dai mun sa ido mu gani abin da Allah zai yi zuwa gaba sunana Muhammad Tukur International Tailor da ke nan babban birnin Yamai Trois TV gaskiya hamma ya kyauta na san ya tsaya ya yi nazari ya ga ya dawo nan tahi mai ya fursu nan na yadda yan uwa ne sun kai tahi mai sauki shi yasa ya dawo zaman bangaranci bai da kyau wallahi mun gani da kasashe da dama irin su Burundi su ina ina duk dai ka gani abubuwa na wanda suka faru waɗanda ba su yi daɗi ba wallahi don haka ba mu so ne a nan ƙasar mu ta Niger duk abin da zai kawo wani hargici ko tashi hankali ba mu so ne illa abin da muka so su ma'aikantan mu da magabatan mu wanda ke ta da jagorancin Nijar ya zan su mai da kanon su guda a zuwa a ta rabu kwanu ko kuma a ta nuna kabilanci ni dan fati kaza na ni dan fati kaza na mun ga example ga sunan kasashe waɗanda duk waɗannan abubuwan ba su haya musu alheri ba bai da daɗi wallahi a cikin ƙasa ita gwamnati in ta ga dama ta mai ahuwa tana iya ta mai ahuwa in ta ga dama kuma da yake ka san shi laihi an ce tuduna ka tsallake naka ka hango na wani na suna na nuhu sule eh, wanda aka fi sanya da inkiya dan maradi mazaunin birnin niyame a jamhuriyar niger gaskiya maganar wannan harka ta bani matukan mamaki tunda ni a tunani na bawan allah nan tun da yake can a zaune wurin gudun hijira bai dawo kasan nan ba ya san abin da ke bisa kan shi amma lokacin da na ga ya diro ya zo garin ba tare da wata sanarwa ba ba tare da wani zanga-zanga ba salim alim ya shigo na ce to yana yiwuwa an samu fahimta tsakanin shi da hukuma ko kuma da kotu amma a nijar bangaren siyasa ba kan wallasa ba ne kowa ya san waye hamma 'yan siyasa kansu sun san wane ne hamma magana ta Allah mutanen shi in dai hamma baya cikin zaɓe mutanen shi eh, masu goyon bayan shi a ce ba su je huƙuri'a ba lalle za a samu wani ɗan akasi ko kuma za a samu eh, ragowar wani abu amma a ce yana ciki ko jam'iyyar shi tana ciki to za a ji ƙarfin gwiwa kowa da kowa ya rika fafatawa To ra'ayin wasu 'yan Nijar kenan dangane da kama shugaban adawa na jam'iyyar adawa Hamma Ahmadu. wanda akan hakan ne za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku wayya kuke kallon matakin da kuma aka ɗauka wajen garkame shi shi hamadu yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida 2655 amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kiranmu na farko daga jihar Kwara. Wake magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba ina wasu kutu a Najeriya mai bula kala kala daga nan Kwara. Malam Bello mana jinka. Wannan gaskiya wannan bida bita da kulle da aka wa wannan bawan Allah a Hamma Amadu gaskiya wannan ba abu ne wanda ya kyau ba. gaskiya muna kira ga shugabanni ya kamata su yi abin da za su yi na adalci gaskiya idan muka duba an yi tabbe an yi ta yi mishi zarge-zarge waɗanda ba su da tabbaci kuma shi ya zo so mahiyarsa kuma an kama shi kuma an sa shi kurkuku gaskiya wannan abu ne wanda bai kyau ba da haka muna kira ga shi. To layi Malam Bello ya tsinke bar mu tafi birnin Shehu. Wa muke da shi a birnin Shehu? To assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa ke magana? kai tsaye kuna tare da Usman A. da Bunkari karamar hukumar mulki ta Bindi a jihar Sokoto a Najeriya. To Malam Usman muna jin ka. alhamdulillah ni dangane da wannan kama hamma amadu da aka mai a yadda ya riga nake abuna da bai dace ba duba da ya kwashe shekaru da yawa a ƙasar faransa yana gudun hijira kuma da neman lafiyarsa yana da kyau a ce ka ta a tura shi a gidan yari a koma a zauna a sasanta duba da irin yadda lokacin zaɓe na gabato a ƙasar kuma ana dibin shi ne madugun adawa a wannan ƙasar to muna kira gwamnatin Nijar da ta tsaya ta yi a an ce da muguwar rawa karakin tashi ya rike ta zauna ta yi a idan ya shi da laifi to a yanke masa hukuncin da ya kamata. To mun gode Malam Usmanu bari mu koma garin gwamna wa muke da shi a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam Alhaji Musa rediyon nan naka kokila yau ba zai bakka ba ko? <laughs> Ai ba na kusa da rediyon to dakta ne maka barka da yamma. To barka ka dai. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka. To dakta a yi hakuri a madadin kungiyar mu ta masu kiran waya a wannan gidan rediyo na BOA a matsayina na shugaba muna taya shi shugaba abin da Aliyu Mustapha ta samun wannan shugabanci da Allah subhanahu wataala ya taya shi riko kuma Allah ya sa shugabanci shi amfani mai amfani al'umma baki daya. To Allahumma amin. muna taya shi muna da farin ciki Allah ya kara tsarewa. To amin. To alhamdulillah dangane da maudu'in da ake tattaunawa gaskiya idan muka ɗauki irin abubuwan da ya kamata ya kamata hukumar Nijar tun da dan kasa ne ya kamata su tsaya su duba domin rashin kwanciyar hankali ba zai kawo ci gaba a kasa ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ma ce wa in ta fi wata sabuwa ta gafiru fa inna Allah gafurur rahim to ya kamata gaskiya a san abin da ya kamata in ma wani laifi ya to a tsaya a yafe mai a ci gaba da gyara kasa karshen rawa ra'ayi kenan a tashi to mun gode Alhaji Musa bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger Ibrahim ne wanke hula a garin mai godiya a Kimba to Malam Ibrahim muna jinka so ma Allah lallai babban sakon da muke so mu sanar shugaba ya gasar mu da shi kuma Allah ta shi riko ga wannan mukamin to amin sun amin to masha Allah lalle abin da zamu ga shi wannan bawan Allah sai dai hakuri domin saboda idan kaga haka na kasancewa ga mutum wata daukaka ce Allah zai bashi sai ya samu abokan adawa a yi kokari a ce za mu zantar da shi amma duk abin da ke da yayi hakuri kawai ni shawarar da zan bashi kenan to mun gode bari mu koma ta dabo tumbin Kano ta dabo ake magana Na mai magana Rabi Musa mai jarida ko mai daga nan garin Kano. To Malam Rabi muna jin ka. To ko shakka babu alhamdulillah ni dai wannan abu da aka yi wannan tsohon shugaban kasa ne adalci ba a kyauta masa ba. Saboda duk eh. lokacin da aka ce kotu tana tuban mutum da laifi idan dai ba wata bita da kulla ake ba to sai a bari a yi shari'a idan aka gano mutum yana da laifi idan aka sai a yanke masa hukunci in aka yanke masa hukunci aka ga laifin da mutum yake da shi sannan sai a ci gaba da tsare shi amma ba a tsaya a zargi ba saboda mutanen gari lokacin da ya mulki kowa yana yaba masa za a iya alakanta wannan da adawa wannan bai kamata ba a dinga faruwa a afirka in ya so in aka tana faruwa to ya za a ce siyasa 'yan afirka tana samar da ci gaba ya ba sa irin wannan suna kaunar wanda ya jagoranci a baya domin ya wahalata da al'umma da abin da ya kamata to mun gode bari mu koma jihar kaduna Kaduna. Wa muke da shi a garin gwamna? Eh, assalamu alaikum kuna magana da Rabu mai manja da kanwa dokar lere. To Malam Rabi muna jin ka. To a gaskiya kam ni ma ban ji daɗin kama wannan madugun adawan da aka yi ba gaskiya. Eh. Ya dawo gida da damuwar mahaifiyar shi tare su ya gaisu yan uwa sun zo sun taya shi munna kuma a ci an garkan shi su ma ba za su ji daɗi ba gaskiya. ya eh. kamata yan shari'a ne a yi mushi duk abin da ya kama a mushi na hukunci in ya tabbata eh. in kuma bai tabbata ba a sake shi shi ma ya nashi abin tun da ya adamu goya baya eh. wannan shi ne gaskiyar magana amma an mishi aka ba a yi adalci ba gaskiya gwanin ban sha'awa ya dawo jama'a sun taru an yi murna kuma a samu zuba ciki ka bai ba to mun gode to mun gode malam rabiu wa alaikum salam To Malam Rabi mun gode, do har yanzu dai muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku dangane da garkame shi shugaban adawa na jam'iyyar adawa a jamhuriyar Nijar, Hamma Amadu da aka yi shi ne muke so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku. Ya kuke kallon hakan, to mun sami kira daga jihar Zamfarawa muke magana da shi. wa alaikum. Wa muke magana da shi. Sashen Hausa na murya Amurka barka ku da warhaka. To barka ka dai wake magana. Sunana Sanusi Abubakar daga jihar Zamfara Najeriya. To Malam Sanusi muna jin ka. Gaskiya abinda hukumomin ƙasar Nijar ke yi bai dace ba. To ka dan kashe rediyon ka Malam Sunusi. Malam Sunusi. Malam Sunusi. Malam Sunusi ka kashe rediyon ka. To muna da wani kira daga jihar Bauchi. Wa muke magana da shi? Um, na Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi. To Mala Ayuba muna jin ka. To ra'ayina yana da kyau da shi shugaban kasar Nijar ya duba ya masa sassauci saboda shi ma dan ƙasa ne kuma adawa mai ma'ana abu ne mai kyau yana da kyau su zauna su haɗa kai su taimaki ƙasar Nijar yadda ita gaba. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam. kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode Malayu babbar mu koma jihar Taraba wa muke da shi a Taraba. Assalamu alaikum Haruna mai ne daga jihar Taraba Ukaju Najeriya. To Mala Haruna muna jin ka. Wato Mala Yuba. Mala, kana jin Mala Haruna? Eh, kana jina. Eh, ina jin ka, ina jin ka. Eh, to dawon malam hamma dawon shi gida daga kasar faransa kusan shekara biyar ya zo mutuwar yatumansa eh. in dai da agarki ya zo a cikin nasuwa ba hargisi har aka yi biki ga aka yi binne ta ga kare har ga kare jisun to da za mishi agarki ya kamata ya fi mishi wannan abu to mun gode malam haruna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da ma waɗanda ba samu dama ba gobe rana ce za mu sake ba ku dama yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wallaye uku da ɗan wasan senegal famara dijiyo ya zura sun taimakawa ƙasar ta sami nasarar doke eswatini da ci hudu da ɗaya a wasan zagaye na biyu na wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka a matakin rukuni-rukuni wannan ne nasara ta biyu da senegal din ta samu a cikin wasanni biyu na rukunin nasu na ai duk da yake ruwan sama kama da bakin kwarya ya tilasta tsaiko a wasan kasar wace ta zo ta biyu a gasar cin kofin nahiyar afirka da ta gabata yanzu haka ita ce ke jagorancin rukunin na ai congo brazzaville ce ta biyu da maki uku tsakaninta da senegal a wannan rukunin bayan da ita ko ta yi galaba a kan gini bisau da ce uku da ɗaya mai horar da matasan 'yan kwallon najeriya 'yan ƙasa da shekaru 23 imama amafa kabo ya sha alwashin dawo da martabar kungiyar a matsayinta na sahun gaba a duniya a wani yunkuri da manazarta ke bayyanawa a matsayin kariyar aikinsa biyu bayan koma baya da kungiyar ke fuskanta matasan 'yan ƙasa da shekaru 23 na najeriyar sun rasa damar shiga gasar wasannin olympics ta shekara ta 2020 a birnin tokyo sakamakon wajarar da aka yi da su daga gasar cin kofin nayar afirka ta rukunin a ranar juma'ar da ta gabata wannan lamari ya saka ayar tambaya akan makomar aikin kocin a kungiyar wace ta fi kowace kasa tarihin samun nasarori a nahiyar afirka kananan 'yan super eagles din sun kasa samun tikitin shiga gasar cin kofin kasashen nahiyar afirka ta 'yan wasan cikin gida ta shekara ta 2020 kana kuma ta yi waje tun da wuri daga gasar cin kofin wafu a watan oktoban da ya gabata a mafakabo ya soma aikin horar da 'yan wasan kungiyar da suka kunshi 'yan wasan cikin gida a watan satumba zama aiki na dindindin bayan da hukumar kwallon kasar ta nff ta yi matsayar cewa ba za ta sake dawo da salisu yusuf a kan matsayin ba ƙungiyar ƙwallon kafar alhilal ta ƙasar libya na fafutukar ganin sake dawowar buga wasannin ƙasa da ƙasa sakamakon haramcin da ƙasar take ciki na yin haka ƙungiyar ta alhilal ta karbi bakoncin takwarar ta goma hiya ta ƙasar kenya suka fafata a bengazi a ranar asabar wanda shine wasa na farko da aka buga da wata kungiya daga wajen kasar a bengazi tun daga watan afrilun shekara ta 2013 jami'an kungiyar ne suka shirya wannan wasan na sada zumunci da ya karkare a kunnen doki da ci daya da ɗaya domin soma fafutukar neman janye haramcin da aka yi wa kungiyoyin kasashen waje da su buga wasa a filayen wasan kasar libya tun daga shekara ta 2014 sakamakon barkewar rikicin siyasa a kasar murtala faruk sanyin na a Washington DC. To a gaida na sanyin na yanzu kuma masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wanda agogon muke cewa yanzu karfe uku da minti hamsin da bakwai yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. a takaice wannan shine mako na biyu da 'yan kwamitin majalisar amurka da ke binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump za su ci gaba da sauraron bahasi inda ake kyautata zaton wasu manyan shaidu za su ba da bahasi kan yadda shugaba trump ya ingiza ukraine ta yi bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa don jam'iyyar democrats a zaben da za a gudanar baɗi kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden yayin da ya dakatar da ba da tallafin soja ga ukraine rasha ta hannunta wato rasha ta hannunta wa ukraine jiragen ruwan ta guda uku da ta kwace kimanin shekara guda kusa da gabar tekun ukraine a crimea inda moscow ta mai da nata wato inda moscow ta ma ta yi kaka gida ba bisa ka'ida ba a shekara ta 2014 a wata sanarwa da ta fitar a yau litini ma'aikatar wajen moscow ta ce ta hananta jiragen ne bayan kammala bincike dangane da zargin da ake yi cewa jiragen sun ketare iyakar moscow ba bisa ka'ida ba da kuma ci gaba da kasancewarsu a russia shugaban jami'ar nan da masu zanga-zanga suka mai da ita tungarsu ya ce ya kulla wata yarjejeniya da 'yan sanda da suka kewaye jami'ar Teng Jingwang ya ce haka zai bai wa ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka makale a cikin makarantar damar fita daga makarantar cikin kwanciyar hankali. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin aisha ma'azu da kuma wadda ta haɗa mana shirin ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci mr jonah cummings ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. بالسلامة